ni wallahi tun da nake duniya ni ban taba jin inda aka ce wai zogale ya fi nama ba sai a Najeriya kawai a dubi wani alhaji ka ta fara international business ta cool ga makudan kuɗi amma wallahi sai a auna shi a ce ka daina ci wallahi a nan garin na san mutumin da aka haramta mai daina cin nama da ya matsa ya matsa ya ce ya fi saba sai ya ce to babu laifi ya rika cin kasusuwan kaji saboda ita kashin kaji akwai wani karfi da zai kara mashi a nan wurin kawai sai kaji haji ya ita kuma ta zo ta tafarbasa su sai ta ware tsoka dam gefe sai ta tattara kasusuwan ta ce to alhaji musu musu ga irin naku na kai na ga irin naku a to to in ba musu musu <laughs> ba to ya za a yi da Allah ba musu ya za a yi ya za a ce za a za a kama ka a ce haba malam ai nama nama ne billahi lazi la ilaha illa kai in kun zama inda za ku kara gane misali wallahi duk abubuwan aljanna da Allah madaukakin sarki ke lissafa mana ba a ce za mu ci zogale aljanna ba wala hami tsairin ma yashtahun Allah ya ce naman yan shila cin sa ma da akuya da tinkiya ƙauyanci ne a cikin gida aljanna saboda yana da ɗan tauri tauri wala ami tsairin Allah ya ce naman tsuntsaye ga gasassu soyayyu gashin aljanna barkonan aljanna karamfanin aljanna cittan aljanna masoran aljanna kare su an soye su kawai na aljanna ne to amma kuma mu yanzu kawai sai ka zo an ce oh, ka je na ci nama ni na ce ni a rika ban nama ina ci kai tunda ka ce zogale akwai vitamin C da vitamin A kai a ta samu ka zogale da ya kai ka ta ci a ga wanda zai fi kyalli Allah ka gafarta bana Allah ka yafe mana